Masu sauraro Assalamu alaikum Ahmad Rabiu Jain nake muku sallama ta cikin shirin hangen dala shirin da kan nazarci al'amuran da ka zamo tarnaki ga ci gaban demokaradiyyar ƙasar nan tare da ɗaukar martani daga gidajen imanin siyasa dogaro da sashi na talatin da tara na kundin mulkin ƙasa. Mako guda gabanin dai na amfani da tsaffin takardun naira ɗari biyu da naira ɗari biyar da kuma naira dubu ɗaya. Majalisar Dattawan Ƙasa ta buƙaci babban bankin ƙasa CBN da ya tsawaita wa'adin amfani da tsaffin kudaden har zuwa ranar talatin ga watan Yuni, wanda gabanin wannan lokaci bari mu yawayi al'amuran siyasa wanda Honorable Mustapha Rabi bata kai ya shigo da kira ga al'ummar ƙasa da su mara wa jam'iyyarsu ta fifi baya. Mu zo mu ceto kanmu daga cikin irin wannan kangin da aka jefa mu. Idan kuma muka dawo ƙasa kamar nan jihar Kano kenan akwai injiniya Abba Kabiru Yusuf shi ma mu fito mu bashi gudunmawa ɗari bisa ɗari. Kano Central bangaren muna da sanatan mai fa'isa na hanga shi ma mutum ne jajirtacce domin yayi an gani kuma ya yi abin ayaba idan muka da karamin kuma ta kumbotsu muna da Idris dan kawu shi ma dan kawu mutum ne na gari domin ya rike mukamai kuma an ga abin da ina alkhairi cikin ikon Allah insha Allah ba zai ba mu kunya ba akwai Mudansir Ibrahim za ciki shi ma mutum ne na gari jajirtacce ne domin yayi an gani akwai DJ kamfen na Abba Gira Gira na dan Maliki dole ne mu fito mu taya shi yaki insha Allah ni Mustafa Rabi ta kaya zan fito zan yi da kuɗi na da duk abin da ya kamata ne dan ganin ya sauke wannan nauyi da Allah ya dora masa amma ana ganin kamar karamar kumar kumbotso na ɗaya daga cikin karamar kuma da suke kokawa dangane da yan takarar da aka zuba musu a wannan bangare ai karamar kuma kumbotso na ganin insha Allah ba mu da korafi kowa ya bi domin su kansu yan APC musamman na unguwar mu ta Batakai duk sun ce jam'iyyar NPP za su ci amma a bangaren shi sanata Rabi Musa Kwankwasa ana ganin kamar karansa bai kai tsaiko ba na jagorantar Najeriya yanzu ne a Dr. Rabi Musa Kwankwasa ina ganin kabu Najeriya har kasashen waje suna ganin cancanta Honorable Mustapha Rabi bata kaye kenan wanda fitar su ke da wuya sai ga alaran matukur ladan ya shigo da fadin babu wanda ya cancanta ga mulkin Najeriya illa dai a tiku Abubakar na jam'iyyar PDP. Gaba ɗaya muna kira ga alawar Allah du'a zo a yi masa ruwan ƙura gaba in Allah kai ma lokacin zaɓe. A matsayin ku na. A matsayin mu na fata alƙur'ani da ya taimaki al'umma ya mu makaranta alƙur'ani da ya zo ya ba mu gudunmuwa ya taimaki addinin musulunci kuma ba dan wani ba dan kowa ya taimaki al'umma a lokacin. Amma wani irin taimako ya yi muku da har kuke nema masa ƙuri'a dama mu wannan ranar muke so ta zo in Allah da Atiku Abubakar alƙashin jagorancin shi Professor Hazu Abubakar dan wajen Allah to in Allah da za mu ba ƙuri'a ta mu ɗari bisa ɗari irin yadda taimaki addinin musulunci Musa san lokacin da ya dibici shugaban ƙasa wanda shi ba kabilanci kuma shi hana ai almunda hana a lokacin lokacin amma wane goma shi ku a matsayin ku na aramomi kuka samu Ya yi ma alamomi sosai ya ɗauki alamomi ba mu san iyaka ba ya kai jami'o'i na wajen nan tun daga jami'ar Madina da Sumisra da ya kai alawomi sun yi karatu ya biya wannan kuɗin mun gani ko mun gani a jirru duk gaba ɗaya kuma in Allah da mun san muna cikin wannan abun Allah da karkashin jagorancin shi Professor Hafiz Abubakar dan waliyin Allah. Alaran ma tukura ladan kenan wanda kuma da haka za mu waiwayo Kano baki ɗaya. inda Ismaila Murtala Zawa'i ke martane ga wasu da ke kalubalantar mai gidansa a siyasar karamar hukumar Gwale. Duk abin da zai kare mutuncin shugabannin mu a karamar hukumar Gwale a kowane irin mataki a kan muke. Magana da ake amfani da sunan Profesa Hafiz Abubakar a social media musamman Shehu Muhammad Haza irin abubuwa da kake yi ko kake sa lawan ja'in yake yi. Duk wannan abu da yake shafar jam'iyyar APC a matakin shugabancin ƙasa Profesa Hafiz Abubakar dan jam'iyyar APC ne har yau bai shafa ta ba amma ba zai zaɓi jam'iyyar APC ba. Matsayin Profesa Hafiz Abubakar ya gaya wa duniya duniya a matakin ƙasa mai girma a Tiku Abubakar ke yi Shehu Haza duk abin da ka je ka sa lawan ya rubuta ba da yawon profesa ba profesa ina da ra'ayi profesa ɗan siyasa ne tun daga mazaɓa lokal gamman jiha da ƙasa baki daya ba wani mutum da zai zo iketa alfarmar iyayenmu a unguwa ko iyayen gidanmu a ƙaramar hukumar mu ta gwale wani mutum dan kayi mu'amala shi na faɗa Shehu Haza bai taɓa taimakon profesa ba profesa ne ya taimake shi a rayuwa amma wani sai ce me kai ka shiga rikicin da ya shafi abin da ba jam'iyyar ka ba gamsa ba daidai ne a ringa rubuce rubuce da sunan profesa ana nuna shawarar profesa yana jam'iyyar amma magana kake da yawunsa shi da ya kamata a ce wala ya fito ya baranta kansa da Allah a matsayin na masoyin professor Hafiz Abubakar kuma dan jam'iyyar NNPP a matakin jihar Kano Ismaila Murtala Zawai kenan na jam'iyyar NNPP a jam'iyyar APC kuwa Abdulkadir CY Jalle ne ya shigo da godiya ga al'ummar kira da bebeji bisa kawo musu nagartaccen dan takarar majalisar tarayya a jam'iyyar APC. Ala hakika wannan ba karamin namijin kokari bane da suka yi mana domin tuni da mu muke ga al'umma cewa Sai da wannan bawan Allah zai kawo mana ci gaba a wannan yanki namu wani tsawon lokaci muka rasa wanda za su taimaka mana wajen abubuwan da suka addabo al'umma na wannan yanki. Bayan nan muna godiya ga jagoran wannan jam'iyya na karamar hukumar Kiru da Bebeji Alhaji Abubakar Garba mai mai kuna dan gora bisa irin shiga lungu da sako da yake yi domin yaɗa manufonin jam'iyya ba dare ba rana wannan bawan Allah ina kokari wajen zuwa gaishe gaishe ɗaurin aure suna da sauransu ala hakika wannan al'amari in har ƙananan hukumomin da ke kiru da bebeji kamar yadda suka samu da kakurin mutum haka sauran ƙananan hukumomi suke na jihar Kano to muna sa ne. in Allah ya yarda kafin sha biyun rana jam'iyyar APC ta lashe kujerunta na zaɓe mai zuwa insha Allah kana so ka ce duka wakilan da kuka tura a baya duka wala Allah kun kitso da kwarkwatan eh da san da aka tsaye da yan takara akwai wanda yi abin da za a faɗa akwai kuma wanda ya zo yi mana akasin haka to ala hakika a yanzu dai kam wanda jam'iyyar APC ya fi kowane dan takara quality a sauran jam'iyyar Abdulkadir CY jalla kenan na jam'iyyar APC, shi ma dai Bello naira sharaɗa, shigowa ya da tallata Dakta Nasiru Yusuf Gawuna a matsayin dan takarar gwamnan Kano. Mu magana da muke yi waye ya kai Gawuna babu, shi ne amsa. Gawuna mutumin kirki ne, Gawuna mutum ne mai mu'amala. Gawuna al'umma ba zai zo ya cutar da al'ummar jihar Kano ba. Ko rantsuwa muka ba za mu kafara ba Nasiru Yusuf Gawuna da mutane suna garu suna so ne su ɗaura Kano a turbar da shekara ɗari uku masu zuwa ma insha Allah sai an faɗi abu abubuwan alkhairi su suka a jihar amma me yasa da su ake gudanar da gwamnatin amma kuma ake cewa gwamnatin tana ba daidai ba gawuna ba zai rushe masarautu guda biyar masu albarka ba mutanen masarautar Rano mutanen masarautar buci mutanen masarautar Karaye mutanen masarautar Gaya ku fito ku yi jihadi domin zaben Nasir gawuna jihadi ne attajiran jihar Kano ku fito ku yi jihadi ku zabi gawuna garo domin idan kuka zaɓe su ba za su rushe muku abubuwan ku na alkhairi da kuke gina al'umma suke cin abinci a karkashin ku ba amma zai yanke yanken kenan da ake zargin gwamnatin ta yi kuma kamar ya rantse ce zai dora daga inda shi mai girma gwamna ya tsaya? Abba nan na zo na sa kuɗi a zo a nuna mana inda aka yanka ba ci gaba ne a jihar Kano. Bello Naira Sharaɗa kenan wanda a jam'iyyar ta APC Sala Kala Kawo ya shigo da kalubalantar ɗan takarar gwamna na jam'iyyar kayan marmari wato NNPP. Da ka tsaya kana ɓata ma mutanen ka lokaci kana ɓata ma kanka lokaci ina baka shawara ka janye takarar ka bar wa Dr. Nasiru Yusuf Gawuna domin daga debate ɗin da aka yi wanda BBC ta haɗa da wanda aka yi a Mumbai ya jiya ya tabbatar wa mutane cewa wancan da aka yi ka sa takalmin ka ka fice wannan kuma baka je ba wani uzuri kake da shi wanda zai hana ka ka gaya wa al'ummar da zaka shugabanta cewa ga manufarka akan su har ka kasa zuwa gurin saboda kana tsoron yan jarida za su tambaye ka al'ummar gari da suke cike da shauƙin son su ji irin manufar da kake da ita ka kasa zuwa kai musu bayani yaushe kake da lokacin da zaka gaya wa mutane abin da za su gamsu su yadda da kai cewa lalle ka cancanta kana da nagartar da mutane za su zaɓe amma kuma dan takarar naku ana je ko da yaushe cewa ke zai dora daga inda wanda zai gada ya tsaya me laifi idan ya ce zai ɗora aikin alkhairi da abin da Malam Ibrahim Shekarau ya yi abin da injiniya Rabi Musa Kwankwasa yi abin da shi mai girma gwamna na alkhairi. Akwai wanda aka yi wanda ba na alkhairi ba musamman a wannan gwamnatin ta. To dan Adam sai ya kasa yin kuskure kurakuran da suka yi zai ajiye zai ɗauki abin da suka. sai dai kuma sale kala kawo na furta hakan ne a gabar da muka jo sani ibadala na kira ga jagororin jam'iyyar ta apc da su tabbata sun yi zabarin wani jigo a siyasar jihar kano kira ga ɗan takarar gwamnan jihar kano a jam'iyyar apc mai girma alhaji dr nasir yusuf gawuna da mai girma murtala sulangaro ɗan takarar mataimakin gwamna a jam'iyyar apc ba don komai muke kira ba ya kamata mu kira ga sanata baro jibrin maliyama wayannan mutanen da muka ambata saboda su ne jigo a jam'iyyar apc jihar kano kuma su ne jigon jam'iyyar apc APC na Kano ta Arewa wannan mutane da muke kira a gare ku muna kira a nemo injiniya Bello Sani Gwarzo injiniya Bello Sani Gwarzon nan mutum ne mai al'umma mutum ne da isan mutuncin mutane mutum ne da yake kishin al'umma mutum ne wanda yayi an gani ya rike gadin an kansulin ya samar wa matasa aikin yi lokacin da ya rike MD na kasuwar sabon garin mutumin nan ya taimaki dubunnan al'umma yana da al'umma saboda abin da yasa muke faɗa muku wannan maganar wannan mutumin kyale shi wallahi daidai yake da kyale mutum dubu a jam'iyyar nan tamu ta APC kuma mutum ne da yake so jam'iyyar APC dubu 2023 ta ci zaɓe. ni yanzu maganar da nake mama. wallahi ban taba ganin sa bai taba gani na ba amma saboda mutane da muka ga ya taimakawa kuma sanin sa da muka yi a siyasance isa muka zo muke wannan maganar mai girma sanata Baro Jibrin Maliya kalubale gare ka wannan mutumin a yankin ka yake ya kamata a sa mai wani abu da zai taimaki al'umma saboda cin nasarar zaben gwamna a jihar Kano Sani Ibo Dala kenan wanda fitarsa ke da wuya sai ga dattijan Santoriya ta Arewa wato Sani Garkaɗan Batta ya shigo da ya ba wa sanatan yankin wato sanata Barau Jibrin. Mu Santoriya ta Arewa lokal gamman goma sha uku ba mu yi zaben tumin dare ba da rana muka zaɓa wato ya kamata mu saka alkhairi da alkhairi saboda me irin ayyukan da Barau Jibrin ya mana ya sa mana yini ba su ce yini ba su ce kowace kuma ya gasa lantarki da famfo kowace karamar hukuma ya mana kwalta irin ta Abuja kowace karamar hukuma ya mana ya kamata mu saka alkhairi da alkhairi ba wani sai ce ko dai ko dai kun tsorata ne ko kuma kun razana ne duba da wala Allah akwai yan takara da za ku fafata da su kuna ganin cewa wala Allah za ku iya ba ku ruwa ba wani ɗan takara da ya isa ya ja da barau to gashi kun zo kuna cewa kun yi kaza kun yi kaza inda kun yi kawai ku koma ku yi bacci ko ah ai kowanne in ya zo ya faɗa abin da ina gaya maka kaɗan da abin da barau mana sannan damadamanmu wanda suke son ya sa barau ya yahi ya kawo mana makarantar kimiyya da fasaha da a santoriya ta arewa honorable barau jibrin kabo na Amadu kabo na baba marafan lakwaya na dan jimmai direban abuja na aminu direban sani garka dan bata kenan daga yankin arewacin wannan jiha wanda a ƙaramar hukumar kumbo tsama dai mun samu bakuncin sani da mus da ya shigo da ya ba wa Honorable Manir babba dan Agundi da ya shigo da ya ba wa dan majalisar tarayya na karamar hukumar wato Honorable Manir babba dan Agundi bisa ayyukan da yake aiwatarwa al'ummar yankin. kumbotso ta kace kai ta tayi babu canji karamar hukumar kumbotso ta saitu an dora ta akan gwadaban da ya dace don haka muna godiya ga maniru babba dan agundi duk wani wanda suke wani kiraye kiraye ko suke kalubalantar maniru babba dan agundi suna yi ne kawai don wani ra'ayin su ko son zuciyarsu amma idan aikin raya karkara ake bukata a je karamar hukumar kumbotso a duba a gani ga irin ci gaba nan kala kala wanda maniru babba dan agundi ya kawo mutane amma duk da hakan ai ana jiyo alumar na kokawa anya ba a ce akwai abin da yasa suke kokawa ga misali tunda an musu aikace aikacen da ya kamata ba za ji na koka ba yanzu ka duba mazaɓar kureken sani idan ka duba tun daga kan firamare ta kureke ga titi na ana yi kwalta mai rai da lafiya da dirani tsinta hagu da dama wadda ta tsallaka yan hamar ta tafi limawa za ta zagayo ta yan gizo ta dawo kan yan shana wanda in ka je ka gani titi ne wanda ake san mai rai da lafiya sannan a yan gizon nan maniru babada a gundi ya malala masu kafet a masallacin su duda da ya dade muna sake kira a gare shi da a sake sabunta masu wannan kafet ɗin masallaci kuma ya masu titi sannan a yan hamar ya saya masu makabarta ta naira miliyan biyar to in ba jagora cikakke ingantacce ba zai musu to amma kalaman sani da musu na zuwa ne a gabar da jam'iyyar APC ke ci gaba da samun magoya baya wanda a karamar hukumar madobi mun jiyo ayuba gabasawar kanwa na fadin ya jingine shahadar jam'iyyar NNPP tare da mai tsakar gidan jam'iyyar ta APC ni ne wanda nake tafiya a kwankwasiya wanda kuma yanzu na dawo tafiyar Tunduziya in Allah da albarka ne da kuma na taho da mutanen da duka suka yarda da abin da zan gaya musu da kuma wa'annan suka yarda da duka lamarin da nan yi na jagoranci sun yarda da Allah sun yarda da ni mun to tare da su saboda haka kowanne gari a mazaɓa mu ta na taho da wakili a garin kowanne mutum ɗaya ba wai kira na aka yi ba ya fi na aka yi ba ni ne na zauna na ga haka ya fi dacewa saboda haka yanzu aka rama hukumar rubu duk mutumin da ya zo ce da ni bai dace in tafi gandujiya ba ko kuma me aka yi min ko me na gano ko wani wannan abin tsoni ga abin da na gano ni dacewa na gani da cancanta saboda haka kuma na taho da zuciya ɗaya na taho da karfar niyya in Allah da albarka na kai ne shugaba da zaka wakiltar mana wannan lokal gaman guda uku da albarka na wanda dama ba mu taɓa yi ba kuma duk ɗan madobi wanda yake kishi lokal gaman ɗinmu to zai saka maka guda wannan kaga bai saka maka ba to baya kishin madobi ne lokal gaman ba wai ga ayuba gaba sawar kanwa ba shi ma dai nuhu sarki kanwa ya ce tsare-tsaren jam'iyyar apc a wannan lokaci ya sanya shi dawowa gare ta tare kuma da neman yafiya ga ahalin jam'iyyar ta apc a gidan kwankwaso shekara ta goma sha takwas da wata shida na aiki tare da shi saboda haka muna abuja nan masaka za a ɗauko mu a kamu nan mu yi abubuwa a koma da mu saboda haka gidana irushe na kai masa korafi na kowace iyali na tana gidan ubanta saboda haka na ce da shi a taimaka a gina min gida iyalina ba sa gida suna gidan 'ya'yansu. sai ike gaya min cewar gaya wa kadiri ya ci gaba da tana masa saboda haka duk inda aka ce da mu an yi amfani da lafiyar mu saboda haka kuma ba abin da aka yi mana ba kuma wani abu da aka gani a ƙasa muna ba ku haƙuri dan Allah dan annabi ku yafe mana ba abin da aka yi mana wallahi saboda haka mun dawo jikinku mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu kada wancan jam'iyya saboda haka mu ba za mu ce jam'iyya mai kayan daɗi ba sai dai mai kayan ɗaci. Nuhu sarki kanwa kenan wanda a karamar hukumar Bunkura da Lami Umar Lida ce ta shigo da yabawa shugaban karamar hukumar Honorable Abdurrauf Umar na Dabo bisa tallafar 'yan jam'iyya. Allewa shugabanmu siyaman ɗin Bunkure godiya bisa abubuwan alkhairi da ike maza da mata ina tallafawa maza da mata bisa jam'iyyar nan tamu ta APC ta kai ga nasara ina gode masa ina yaba masa da abin alkhairi da ike nau'i nau'i maza da mata sa sa'ilin nan ina gode wa dan majalisar mu mai shanu na bunkura local gamma na gode abubuwan da ike na alkhairi yan famin maza da mata ya tallafa wa marayu ya tallafa wa maza da mata da matasa Allah ya saka musu da alkhairi ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi sa'ilin ina gode abokin aiki na Aminu Bono ciyaman din mazaba sa abubuwan da ike yi shi ma ba dare ba rana ganin wannan jam'iyya ta mu ta kai ga nasara ba wai ga Lami Umar Lida ba shi ma da yana shi M sala Karwai ya shigo da kalubalantar masu ganin baikin gwanin nasa a siyasar karamar hukumar ta Bunkure. To ai maganar da muka zo muke a gaban mai girma shugaban karamar hukuma yabawa ce da kuma kauna domin ya zo ya taimake mu ya yi mana fenti a masallacin mu ya sa mana kafir ya kawo mana sabon janareto bugu da ƙari ya zo maza mazaɓata ta Bono izo unguwar baki ya ɓare kwanan su cikin kwana biyar aka sa sabo fil aka ɗora kwanan aka canza rafta idan ka fito ka yaba masa wannan ba laifi bane kuma wajibi ne wannan matasan da nake maka magana kuma na nuna su a gaban mai girma shugaban shugaban karamar hukuma zai taimake su ɗari bisa ɗari domin a Lagos suke a zaune kuma sun ga abin da ya yi a garin suka ce sai sun zo sun saka alkhairi da alkhairi kuma kowanne da rijistar sa hannu ni da kake magana wai kamar ko ba da rijista ko wani abu wallahi bar ganin allura karfe ce kuma sanelo ka sani cewar kai a cikin makon kusiyar kai yaushe ma ka shiga kwankwasiyar ka kyala mai magida'i magana akan gidansa su aliyu mai jama'a AA Karwai su ne kwankwasiya kai bakon haure ne shigar ta kai saboda haka mu mai girma Abdurraushi zami kuma zanna shine an san mu na bunkura kibiya kuma bi iznillahi ta'ala sai mun kawo mai girma sanatan sanatoti mai girma Kabiru Ibrahim Gai shine ansa a ranar bunkura kibiya da yardar Allah kuma da Nasiru Yusuf Gawuna gara garan alkhairi shi Najashi M. Sala Karwai kenan daga APCin karamar hukumar Bunkure. Muleka karamar hukumar Taruni wanda muka jo Nura Sabo Sa'id na wani karatu dangane da dan majalisar tarayya na wannan yanki. Gudaji Kazo yana magana akan dan majalisar mu me ci a yanzu na karamar hukumar Taroni Hafizu Kawu. Ni din nan daga unguwar babban gid nake. Na je na yi training a cikin Kano State Library a New Delhi. An bani certificate. An sa na yi stamp. Na sai stapler. Ba abin da ban kammala ba akan ina neman tallafi daga gwamnatin tarayya kan layina na kasuwanci za a bamu loan na naira miliyan goma goma na je na samu wakili na da cikin unguwata na ce dauke ni ka kai ni wajen Hafizu Kawu dan karamar hukuma sani ne mutum na farko da na fara tunanin a New Delhi ga dashboard ina ina bude shi ko yanzu ga takarduna ga certificate ina da aka bani amma cikin ikon Allah ran da na je na nemi cewa a kai ni wajen Hafizu Kawu sai magana ta canza sai aka gaya mun cewa an je an samu Hafizu Kawu an yi magana da shi ko yana magana cewa ba zai tsaya dan karamar hukumar Tarauni a bashi loan daga gwamnatin tarayya ba wasu saboda in an ba mu loan din nan aure za mu kara amma ga misali anya ba hamayya bace ta siyasa wala Allah ta motsa aka zo ana wannan batu to adawa ce shi yaje ya karba gashi yanzu yanzu gudaji ka rana cewa ya karbi miliyoyin kuɗi me da su a shi matallafi ne shi ma a gwamnati ne sa hannu ya karba gashi gudaji ka rana ya ce kai hafiza kawo ka karba miliyoyin kuɗi amma fa ana maganar fa yan majalisu da aka zaba ana ganin shi ne akan gaba gaba wajen yin aiki ma al'umma sa. a gaba gaba dai wajen gyara aljihun Nura Sabo Sa'id kenan wanda a yankin Hotora da Salmani jagora Hotora ne ke jawabi da kungiyar Hotora Orayus ga wuna garo ta yi ƙarƙashin jagorancin Abdulrazak Bala Akshin. Ina kiran matasa su tsaya su duba su gani. Eh, Dr. Nasiru Yusuf Gawuna tun yana ciyaman na ƙaramar hukumar Nasarawa muke tare da shi mun san ayyukansa da ya yi duk wanda yake a wannan lokacin yana da wayo ya fara siyasa ya san taimakon da Nasiru Yusuf Gawuna ya mana. Eh, dan a ƙaramar hukumar Nasarawa ina alfahari da abin da Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ya mana duk wani mara lafiya da bashi da lafiya sai dai je asibiti a bashi takarda a bashi magani kyauta a mishi duk abin da za a yi masa in kwantarwa ce ta kama a kwantar da shi ya ɗau wannan nauyin Allah shi ne shaida kowa shaida ne in dai ɗan ƙaramar hukumar nasara ne kuma muna roƙon abin nan a wajen Allah ne e, muna tawassali da kulillahu ma malikil mulki tutal mulki man tasha'u wa tanzi'ul mulku man tasha'u wa tu'izzu man tasha'u Allah kai muka roƙa ka ba mu wannan mulki ba a wajen kowa muke ne nema ba sai wajen Allah Salmanu Jagora da kenan daga jam'iyyar APC, Muleka jam'iyyar ADP, jam'iyyar da muka jo mai magana da yawun Honorable Sha'ban Ibrahim Sharaɗa wato Faruku Malamu Sharaɗa na taya murna ga Honorable Sha'ban Sharaɗan bisa wani digirin girmamawa da wata jami'ar birnin tarayya Abuja ta bashi a wannan rana. A wannan rana ta talata nake taya mai girma Dr. Excellency Malam Shaban Ibrahim Sharaɗa murna da wannan digirin girmamawa da wannan jami'a mai albarka ƙasar Sudan University of Holy Quran and Ta'asir of Science ta bashi girin girmama bisa irin gudunmawar da yake bawa addini an ittifaki cewa yana ɗaya ka cikin yan madrasu waɗanda suka bawa addini gudunmawa na addinin musulunci da tallafa marayu da gajiyayyu. ƙarƙashin Shaban Shala Foundation sun yi amfani da wannan ne wajen duba aikan da yi. musamman wannan shi yake nuna cewa wannan labar Shaban Ibrahim Shara ya zama zakaran gwajin dafi wajen tausaya mutane da kuma nika gudunmawa ga addini ganin cewar ma sati uku da ya gabata ya shigar da motion na samar da jami'a da za a yi ta addinin musulunci musulunci da ke wannan jiha da kuma samar da harkar inganta almajiranta da alkur'ani a majalisar tarayya saboda haka muna amfani da wannan dama mu gode wannan jami'a bisa girma danmu da ta yi mai girma excellency da kamalan shaban ibrahim sharda mai magana da yawun dan takarar gwamnan kano kenan a jam'iyyar adp wato honorable faruku malamu sharaɗa idan kuwa muka sake kome tsakar gidan jam'iyyar ta apc Malam Aminu Muhammad Mandawari sakataren ilimi na karamar hukumar Gwale aka jiyo yayin wani taro da mata masu dafa abinci mata makarantun firamare suka yi wanda a ciki suke nuna goyon bayan su ga tsarin tafiyar jam'iyyar APC. Mai girma ciyaman wannan mata daga an tara kamar inda muke gaya maka cewa karamar hukumar gwale wallahi ta yi fice a jihar Kano. Duk wani abu da ya zo karamar hukumar gwale za ka ga mun samu yabo sama da duk sauran lokal gamma. Wannan taro da kaga an haɗa shi mai girma ciyaman duk Kano ba inda aka haɗa irin wannan taro kamar wannan da kake ganin haka abubuwa da yawa suna samun ci gaba a ɓangaren shugabancin ka da kake mana dan haka mune maka fatan alheri ubangiji Allah ya ƙara kawo mana ci gaba a wannan karamar hukuma ta mai albarka mai girma waɗannan mata da ka gansu kowace daga cikin su mun zauna da su sun yi mana alƙawari, jam'iyyar APC za su zaɓa tun daga sama har ƙasa wata jam'iyya za ku zaɓa kun yi alkawari ko sakataren ilimi kenan na karamar hukumar gwale malam aminu muhammad mandawari muleka yankin dawakin kudu da warawa yankin da muka jo dan majalisar tarayyar yankin wato Orabul mustapha bala dawaki na wasu jawabai yayin da ya karbi bakuncin kwamitin tuntuba na gawo na garo a masarautar gaya mana ji daɗi kwarai da gaske a cikin nan kuma na ga kusan mutum takwas na ce consensus yana kudu da warawa mutane ne wanda yake ko ni ne aka ce in kawo zan kawo saboda za ka ji an ce tsohon kaza tsohon kaza tsohon kaza ni kaga ba zan yi cari tsohon kaza ba sai zan ce tsohon ma'aikacin banki <laughs> kuma ce ko kuma ce tsohon wanda ya aiki a wayan gas da alhamdulillah za ka ji tsohon kaza tsohon kaza har ka ci kuma gwarin gobar mai ta siyasa kusan zan ce ni yanzu ɗalibi ne a nan saboda ko rike madafu na siyasa kuma na mulki saboda haka ne mana fatan alheri gaba daya kamar yadda muka zo nan da kuma shi man da na wannan kwamiti na kamar tuntuɓa da aka ce Idan an ce gawo na garo gawo na garo dama is symbolic kawai alama ce cewa dai gashi amma kowa ya san cewa magana yake ta apc daga sama Honorable Mustapha Bala Dawaki kenan dan majalisar tarayya a yankin kananan hukumomin dawakin kudu da warawa wanda kuma da shi ne shirin hangen dalana wannan lokaci ya kammala a madadin abokin aiki Abba Haruna Idris sai jagora kuma shugaban sashen al'amuran yau da kullum na wannan gida Muzammil Ibrahim ya kasai Ahmad Rabiu jainda na gabatar nake cewa wassalamu alaikum